Barcelona ta ci gaba da zamewa Real Madrid karfen kafa inda wata babbar karawa a gasar La Liga ta kasar Spain a karshen mako wacce ta dauki hankalin masoya kwallon kafa. Barcelona ta bi Real Madrid har gida ta lalasa ta da ci uku da ɗaya. A wannan karawar tsakanin manyan kulub masu adawa da juna a kasar Spain wacce aka daɗe ana jira. Real Madrid ce ta fara zura kwallo inda Karim Benzema ya zura kwallo mafi sauri a tarihin karawar a cikin dakiku 24 da suma wasar. To sai dai kuma Sanchez ya rama wa Barcelona wannan ci a minti na talatin kafin daga baya Zavi da Fabregas kowannensu ya ce wa Barcelona din kwallo daya daya. kamar kullum wannan wasan ya faranta wasu masoya kwallon kafa rai yayin da kuma ta sanya yawo wasu gwiwa sunana hamza wasa ta yi kyau sosai alhamdulillah <laughs> Madrid dai ta nuna bata ta iya cin Barcelona ke. Ina ganin kila sai wani karo sai in Madrid ta je gidan basa mu gani ko kila suna iya ɗaukar fansa. Bashar Molo yadda aka yi zato ba haka ta kasance ba don kowa ya zaton irin form ɗin da Madrid suke ciki yanzu za su canye Barcelona ko kuma a yi kunnen doki amma ka ga yadda wasa ta kasance ai abin ga hili yake barcelona sun riga sun yi karin real madrid sunana muhammad zayan Mabera. yanzu a hali yanzu in ka dubi barcelona ka dubi ita real madrid ana aice ta dara barcelona amma sanin juna barcelona ta dara su sunana abdullahi labba sahabi mabera to wannan wasa ban cewa komi saboda abin da Allah ya kawo babu yadda mutum bai irin goma ce amma gaskiya ban ji daɗin wasa ba ko kaɗan. Suna Bashir, ya wannan ƙwallon da Barcelona gaskiya ƙwallon nan ta bani abin mamaki. saboda ban taɓa tunanin irin wadda Real Madrid suke cikin lokaci haka ba a ce Barcelona da zo cikin gidansu hatta win ɗinsu 3-1 irin wanga lokacin. Maki uku da Barcelona ta samu a wannan wasan ya bata damar cimma Real Madrid din da a da take kan tebur da maki talatin 37 ta kuma ture Real Madrid din ta haye kan teburin sakamakon fin yawan zura kwallaye. Valencia da ke ta uku a teburin gasar ta La Liga kuwa ta sha kashi a hannun Real Betis da ci biyu da ɗaya. A gasar Premier ta Ingila, Arsenal ta kara ɗagowa inda a yanzu ta koma ta hudu a kan teburin gasar bayan da ta doke Everton da ci ɗaya mai ban haushi. Manchester United ta biyu a tebur kuwa ta lallasa Wolverhampton da ci hudu da ɗaya. Aston Villa ta doke Bolton biyu da ɗaya. Tottenham ta sha kashi a hannun Stoke City ita ma biyu da ɗaya yayin da Liverpool ta lashe Queen's Park Rangers da ci ɗaya mai ban haushi. Sai a gasar Serie A ta ƙasar Italiya inda Lazio ta biyu a tebur ta bakunci Leke ta kuma doke ta da ci uku da biyu. AC Milan kuwa ta yi kunnen doki da Bologna da ci biyu da biyu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Amma sanin juna ba ta ɗara su. na Abdullahi Labba Sahabi Mabera. To, wannan wasa ban cewa komi saboda abin da Allah ya kawo babu yadda mutum bai irin goma ce amma gaskiya ban ji daɗin wasa ba ko kaɗan. Suna Bashir. Ya wannan ƙwallon da na gaskiya ƙwallon nan ta bani abin mamaki. saboda ban taba tunanin irin wadda Real Madrid suka cikin lokaci haka ba a ce Barcelona ta zo cikin gidansu hatta win din su 3 irin wanga lokacin maki uku da Barcelona ta samu a wannan wasan ya ba ta damar cimma Real Madrid din da ada take kan tebur da maki 37 ta kuma ture Real Madrid din ta haye kan teburin sakamakon fin yawan zura kwallaye Valencia da ke ta uku a teburin gasar ta La Liga kuwa ta sha kashi a hannun Real Betis da ci biyu da daya. A gasar Premier ta Ingila, Arsenal ta kara ɗagowa inda a yanzu ta koma ta hudu akan teburin gasar bayan da ta doke Everton da ci ɗaya mai ban haushi. Manchester United ta biyu a tebur kuwa ta lallasa Wolverhampton da ci hudu da ɗaya. Aston Villa ta doke Bolton biyu da ɗaya. Tottenham ta sha kashi a hannun Stoke City ita ma biyu da ɗaya, yayin da Liverpool ta lashe Queen's Park Rangers da ci ɗaya mai ban haushi. Sai a gasar Serie A ta ƙasar Italiya, inda lazio ta biyu a tebur ta bakunci leke ta kuma doke ta da ci uku da biyu AC Milan kuwa ta yi kunnen doki da Bologna da ci biyu da biyu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.